ولئن ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أطعم طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم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 شاء الله باب الوراء كان من سورة الشورى نعم تقريب يوكي موسى كرشان آية تقوم كاتنا فإن الله هذا وكتين فرجين الله لطيف بإبادته الله من سوء تساواني جميل شأن من غير من رحمه mai jin kai ne musu yadda za su gudanar da rayuwa Yanzu kuma ya sha Allah na azurta wasu ceto daga cikin bayi wa huwa al-qawiyyu aziz Allah shine al-qawiyyu Allah shine al-aziz yau mu tashi a farkon aya ta 20 Allah ya jagoranci da daidai da kuma bayani akan daidai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 ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الله لو أخذني فرسيتي من كان يريد حرف الآخرة الله يسي دوت تشيسو يهي نوما إري نوما اللاهرة نوما الدنيا يجربي اللاهرة fitla lahu fi harbihi Allah ya ce za mu yi mishi dadi a cikin noman da ya in inji Allah ma'ana za mu haɓakar mishi da amfaninsa Allah ya za mu sa mishi taki a gonar wa man kana yuridu harfa duniya Allah ce amma wadda noman duniya yake so ya yi inji Allah ya noma a duniya ya girbe a duniya ya cinye a duniya nutihi mina Allah ce za mu bashi wani abu a nan rayuwar duniya wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah ce amma idan an je alkiyama Allah ce ba shi da rabo dukkan kanti jama'a mun fahimta man kana yuridu harsa al-akhirah Allah yake duk wanda manufarsa abinda ya sa a gaba yayi noma irin noman lafiya noman lafiya shine mutum ya zaki yayi aiki a duniya domin ya tafi abin da ya aikata bayan ya mutu Allah ya idan wannan shi ne manufar mutum abin da ya sa a gaba ya yi noma irin noman lahira na zidilahu fi harfihi Allah ya ce za mu yi mishi daɗi a cikin noman ma'ana za mu haɓakar mishi da amfani من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها من جاء الحسنة فله عشر أمثالها الله يسي duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki nagartaccen aiki Allah yake zai samu minti goma abin da ya aikata inda Allah shi ne ma'anar na bindahu fi harfi Allah ce za mu yi mishi gadi za mu kara mishi za mu haɓakar mishi da amfanin su inda Allah wa man kana yuridu harfa duniya Allah ya ce amma wannan noman duniya yake so yayi ya noma kayansa a duniya ya girbe a duniya ya cinye kayansa a duniya min minha Allah ke za mu bashi wani bangare na daga abin da ya nema a nan rayuwar duniya wa ma malamu bil akhirati min nasib Allah ya amma bashi da wani kaso bashi da wani rabo a kiyama Allah ya ce dukkan kantan kasan Allah ya bayyana shi yalwa mun fahimta wadda ya nufi kiyama da aikinsa ya nufi makomarsa da aikinsa Allah ce zai gamu da alkhairi da bai yi zakansa ba wadda manufarsa duniyar duk kalli alkur'ani duk idan Allah ya zo yana maganar duniya ba za ka samu inda yake maganar 'yan duniya yadda suke cin duniya ba sai dai ke maka wadda yake so to da shi ake magana ko bai samu duk inda ka yi irada man kana yuridu man kana yuridu man kana yuridu man kana yuridu domin a nuna maka al'amarin babba ne a yi annabi ya ce Allah bai kin duniya bayan ya yi duniya sai ya tsine ma duniya albarka ba neman abinci a duniya shine ne aiki ba amma fifitar da rayuwar duniya akan lahira ne mummunan al'adu maganar na ta wari dole mutum ya tashi ya nemi abin da zai ci dole mutum ya tashi ya nemi abin da zai rayuwa da shi tuhumar da Allah ke yi shi ne ka fifita duniyar a kan kiyamarka Allah ke nan mutum ba zai rabauta ba a ranar kiyama جماعة الإنسان بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الله أيتي بل تؤثرون الحياة الدنيا بل الله يكون في تيتر أيها الدنيا مكان في تيتر إذن من فرق إن عندك ساقبا حتى الدنيا سيكو wannan shi ne mafi akali kan mutum Allah ya ce duk wadda yuridu harfar akira manufarsa lahirarsa makomansa Allah ya ce na ku fi harfihi za mu yi mishi daɗi akan duk abin da ya aikata na aiki a wani wasu Allah ya ce من كان يريد العاجلة من له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فأولئك كان مشكورا الله من كان يريد الآجلة الآجلة هي الدنيا الله ya ce duk wata damuwar abin da yake Allah ya ce duniya ita ce al'adu ajjalna lahu fiha ma sha'u Allah ya ce to za mu bashi abinda muke so a cikin duniya ko karatun duniya to ba wai abin da kake so Allah zai baka ajjalna lahu fiha za mu bashi a duniyar za mu kakkauto miki da abin da ya nema na rayuwar duniya Allah sai ce ma na sha'u sannan abin da rabu ba shi abin da muke so ne ba abin da yake so ba liman nuridi kuma za mu ba ma wadda muke so ne ba kuma duk mai son duniyar ne za a ba shi ba wani iya damu wata duniya iya abin da ya zarfi da shi rayuwar duniya haka zai mutu ko ce kira shi ajjalna lahu mana nasha'u Allah yake za mu san mishi za mu kakkauto mishi da abin da ya nema a kakkauto mishi a duniya liman nuridi ma nasha'u abin da muke so za mu bashi kuma liman nuridi ga wacce muke so a cikin 'yan duniyan ma ma waɗanda muke so za mu bawa ba duk mai so da a bashi. Sunna Allah ja'alna mu jahannama yaslaha mazmuman madhura Allah ya ce sannan sai mu sanya mishi jahannama ya shige ta ya babbaku da ita mazmuman madhura yana abin zargi abin turewa abin tunkuɗewa daga ramar Allah sai ya ce wa man arada al-akhirata amma wanda yake nufin lahira sai ya ce wa sa'alaha sa'ayaha sannan yayi mata irin aikinka kuma ko kana son da sai ka yi wa man arada al-akhirata amma wajja lahira yake nufi iyamarsa yake ne wa sa'alaha sa'ayaha sannan ya yi aikin irin aikin lahirar ya aikata irin aiki da ake samun lahira da shi wa huwa mu'minun kuma ya yi yana mu'min jama'a mun ga فأولئك كان سعيهم مشكورا أي فأولئك كان سعيهم مقبولا الله يقول لك أي شيء قدامك إيش لا أي مصبودية أكثر إذا آجرات الله يتجاهل منك إذا آجرات الله يتجاهل منك Allah ya samu gaji suratul kiyama Allah ya ce kalla dan يحبون العاجلة يحبون العاجلة وتذرون الآخرة الله يقول كلا بل ce kuna tsananin son duniya. Wata zarunan akira, Allah ce kuna waki da lafiya. haka hasan al-basri yace da duniya da lahira kamar bango ne guda biyu da aka ajiye mutum a tsakiya duk lokacin da ka matsa kusa da wancan bangon to ka tsara nisa da wannan bangon duk lokacin da ka matsa kusa da wannan bangon to ka tsara nisa da wancan mutum bai taɓa rasuwa da duniya ta kwanta mishi a rai ba dole sai ya yi nisa da lahira kuma duk ran da ka dawo zuwa ka Allah ka mai da al'amarin ka zuwa ka Allah kuma sai ka bi duniya kuma ka yi bayan bayan wannan ka'ida ce duk lokacin da ka ji ka koma zuwa ga Allah al'amarin ka ya koma zuwa ga kiyama al'amarin ka ya koma zuwa ga addini to kuma sai ka ji duniya ta yi sako-sako a zuciyarka duk kuma da ka jarsu da duniya ta kama maka zuciya to sai ka kuma ka yi sako da lafiya kalla bal su yi عاجلة سيسي ce أسرة tazaruna a هل insan إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الله يسي إن هؤلاء يحبون العاجلة الله يسي كادوا أنسانك وإن من بعيد الله يقول يحبون العاجلة suna fifitar da duniya wa ya zaruna Yau yawman sakira Allah ya sun yi watsi da wata ini da za ta zo a gaba gare su Allah ya ce ini mai nauyi daga da ya ce inna haɗulan yuhibbuna ajila sai ce wa ya zaruna wara'ahum yawman sakira Yeah. الله يسامه ويلاك الله يسكر ثم يقوم بليم إذا مسلم يجرس كل الدنيا تكامل الشيء الأمر الدنيا يأي تأثيري أرسا يشين تركو نفركو بشيء أنت نكرا أكمل في الشيء باوة عينة بإبليس زيدو ومسلم يأي تصور النصر أكمل kamar ya jefa su sun duniya a rasu shi ma za su ga a ƙwa'ani haka Allah ke haɗa su fala ta kuma alhayatid duniya wa na su Zakan kai wa mutum mana idan yadda su da duniya zakan kai ma ko aiki ya yi a duniya, na alkhairi Allah sai ya bashi abinci da aikin mutum ya a duniya haka annabi ya duk kafirin da idan kafiri ya yi wani aiki ya raba gidan sauro kyauta ya yi bohol kyauta ya yi kaza kyauta annabi ya ce Allah sai ke yi zamin da shi a lafiyar da ya ba shi ko a abincin da zai ba shi ko a mukamin duniya da zai ba shi akwai tarasuwa da duniya da mutum zai ya kai ma in ya aikata aiki aiki sai a ba shi abinci ya ci da wannan aiki سورة هود الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون وفي إليهم أعمالهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الله ya ce duk wanda ke nufin أدور duniya a جماعة rayuwar duniya duk inda ka ji ayoyin duniya sai ka ji Allah man yana ta man kana yuridu man kana yuridu wanda ke nufi wanda ke nufi wanda ke nufi domin duniya ta zama aqidar ta ke man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha Allah yake duk wanda ke nufin rayuwar duniya a adon rayuwar duniya nuwaffi ilayhim a amalahum fiha Allah ya ce za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan duniya ma'ana duk abin da suka aikata sai mu ba su sakamakon ayyukan a nan duniya wa hum fiha la yubkhasun Allah ya ce su din nan a duniya ba za a tauye musu komai ba na abin da suka aikata sai yace ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ya ce irin wannan mutanen ba su da komai a lahira sai wuta wa habita ma sana'u wa batil ma kanu amalun duk abin da suka aikata ya ɓaci Allah ya sanya aikin banza a rayuwar su duniya ya ba mu fahimta ka san wani kasuwa su su da shi a cikin kuma fa wa'azi wannan wa'azi sai a zo ana lallabin mai wa'azi wai ya dinga fitowa lokacin da za su fito haba ba tun da safe karfe shida bakwai takwas kana shago da asuba ma ba za ka zauna ka ji karatu ba yanzu ba mai wa'azi wai shi ne ke kokarin duba lokacin da mutane ke nan ya yi musu ba amma shi ba yi time in dai ba ka yi fitin time ɗinsa ya ji wa'azin ba to shi ba yi da lokacin da zai bar ko karanta jarida ba wai domin ya saurari karatu sun ka ga mutum na karatu ranar lokaci ranar lokaci lokacin da ba yi da komai ne zai karatun addini amma ba zai taɓa barin wata harkarsa domin ya karatun lahirarsa za ka ga mutum tun daga ramadan har ramadan bai ɗauki kamar ahalari ya je a koya mishi addini ba don Allah mana ya za a yi mutum ya tsira Allah zai baka uzuri da jahilci ne Allah zai baka uzuri da jahilci ne da za ka gyara sallanka da za ka gyara abin da za ka gyara zamantakewanka da kai da iyalanka da makwabtanka ka fi ka koya ina za ka je kuɗi ina ka fito kuɗi haka ne mun karanta a bukari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bayi da sana'a ba wanda bayi da sana'a amma sana'ar su ba ta taɓa shan gaban addini ba wanda bayi da sana'a duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma kai idan an kira sunan mutum ma addini kawai ka sani a gunshi ba bai da sala amma bai fifitar da ita akan duniya ka dubi lokaci malam ana maganar fifitawa ka kalli lokacin da muke rayuwa ka kirga awowi da ka ba ma duniya ka kirga awowi da ka ba ma duniya ka kirga jimawa da kake yi a shagon jimawa da kake yi a ofis ɗinka jimawa da kake yi a bakin sana'arka hada hadanka na rayuwa ka zo ka kirga awowin da ka bayarwa a cikin duk fa jimawanka a ofis ɗin duk fa jimawanka a shagonka duk fa jimawanka a gun sana'arka duk jimawanka a gonanka har yanzu wannan zaman ofis ɗinka bai warware maka matsalar duniya ba har yanzu zaman shagonka bai raba ka da barazanar kaya a duniya ba bai raba ka da barazanar suturan duniya ba bai raba ka da barazanar wajen zama a duniya ba bai raba ka da barazanar magani a duniya ba bai raba ka da barazana na duniya a duniya ba waɗannan awowi da ka ba ma lahira su ne za su ɗauke maka waɗannan duka a lahira malam yadda kake bukatar sutura a duniya wallahi haka kake bukatar sutura a lahira kuma wallahi daidai da hula ba wanda zai ba ka kyauta in kai kai aiki da za a baka kowa tsirara zai ruwa daidai da tafin hannu ɗaya wallahi babu mai baka alagira sai in kayi aikin ruwan ana bukatar ruwa alagira ko ba bukatar ana bukatar duk abin da ka san kake bukata a duniya wallahi haka za ka bukata abin alagira yadda ka san na duniya kai za ka zage ka nema ma kanka wallahi na lagira ma kai za ka zage ka nema ma kanka kuma a duniya za ka nemi na duniyan ka nemi na lagira Ah, yanzu idan ka mutu ka displace ba za a ma tambayan ka bai ko bai ba to idan ba su iya ba sai ake don kai zahiri na farka ba zai yiwu ba ka tashi addini don bautar Allah Allah ya yi ka duk abin da kake a rayuwa ribar ka bane ba don abin ka samar da kai Allah ya samar da kai ne don ka yi addini manufar tsera ka don ka yi addini addini zai yi wawi ilimi ne kai da ka cin sunan addini ka san harka ne na karatu ka tsarkake zuciyarka ka je ka nemi abin da za ka sauke farillan ainihinka jama'a mun da ya zama wajibi abu na farko da Allah ya ba faɗa sarkarwa a cikin alƙur'ani maganar karatu ne kafin Allah ya ce ku yi sallah kafin ya ce ku yi azumi kafin ya ce ku yi zakka kafin ya ce ku kyauta samun iyaye kafin ya ce ku yi komai abu na farko Allah ya ce ku tashi ku yi karatu خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم waɗannan ayoyi biyar su suka fara sauka a cikin alƙur'ani maganar da Allah yi ne suka tashi kai karatu ka tashi kai karatu ta hanyar neman ilimin addini da ka fahimci addini za ka gane gaskiya daga cikin matsatsu za ka iya tantance abin da kake tafiya a kai daidai ne ko ba daidai ba ne amma inda ya duniya ce ai gata gata inda ya duniya ce inda ya duniya ce ai gata gata wani gidan sama kawai ya bar hawa 20 amma ya ai ya tafi in dai mutum ya ce wai duniya ce damuwar ya samu duniya in dai damuwar duniya ga ka gasa to amma ka tashi neman abin da Allah ya sama ka rayu da shi kar ka yi wasa da maganar ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min من dunya وارزقهم الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الله يسي أبين الله يبارك كان يمك يا ماشي kar ka yi watsi da rabon ka na rayuwar duniya ma'ana ka tashi ka nemi abin da za ka kare mutuncin ka da shi sai mutum ya sai malaman nan suna kwallo da mu to kai ba ka yi karatu da yiwu za ka yi na kwallo da su ai maganin kar a yi kwallo da kai sai ma zai saba neman ilimi maganin kar a yi kwallo da kai ka je kama neman ilimi malami in ya ga aya ya fassara kai ba ka je ka duba fassarar son zuciya ne ko fassarar a littafi take amma sun da iya karatu da rubutu ba kwallakin ai ba ga komai ba ma tukuna kwallakin ai ba ga komai amma yanzu in ya faɗi magana ya ce na cikin alali za ka iya zuwa ka buɗe alali ka gani idan baka gani ba ka ɗauki littafin ka kai mishi ka ce malam ka ce yana cikin riyadu na a sai ina ya nuna maka to amma shi ya san kai ka iya karatu da rubutu ba in dai ba kiyama yake kallo da kwanciyar kabari ba ka shiga wuce haka ne kuma ka annabi ai yayi magana akan masu da'awa na asa. to ya za ka kace ka kai ma ka tashi ka je ka nemi karatu haka ibnu hazmi yayi ya shigo masallaci ne kafin sallar makare yana zuwa yi ne waje zauna sai wani basalafi ya zo ce kai ba annabi ya ce in an shigo masallaci ba a zama sai an yi na jira da ka'adi Ya sai ce to na sai ne sai sashi yi na jira da ka'adi wace gari ya shigo sai wani dan malikiya ya zo ta ba a sallah bayan la'asar sai ce oke da ya je ya fara karatu sai da ya rufe kudu da arewa gabar da yamman andalu in ya yi fatawa ba malamin da ya yake sa baki ya ce cikin zafi da ke saba yanzu in ma raka a dubu a shi ma ya karanta wannan yanzu ya ce nufi malas in an shiga masallaci ba a zama sai an yi na nafila raka a biyu ce to sai ta ce sallan nafila raka a biyu wasu gari ya zo wani ya tafi malam ba a sallah bayan lafi ne ta ka umar ta tashi ba za a kai a baro haka ne ko ba ka haka ne malam Allah ya mu gari Allah ya ce wa man kana yuridu harsa duniya amma wacce manufarsa noman duniya nutihi minha za mu bashi daga gare ka وما له في الآخرة من نصيب أما دي باش لشيء القيامة ونربوه في الله الله يسرين في الله يسرين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون يكون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير الله يكفي أم لكم شركاء شركوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله أم إن بمعنى بل منقطعة التي تأتي بمعنى بل Allah ya ce, an lagun shurkawu, Allah ya ce bari suna da abokan tarayya ne, suna da waɗansu iyayen gida ne, shara'u lagun min addini wacce suke shar'anta muku wani sashi na addini malam ya san bihi Allah wacce Allah bai ba ki izini Allah ya suna da waɗansu waliyan suna da waɗansu shegunan suna da waɗansu ababen bautan su da lakum min addini wacce suke shar'anta muku addini su ce Allah ya ce ayi Allah bai ce ayi ba kuma kire suka yi wa Allah malam ya san bihi Allah abinda Allah bai yi izini a kansa ba walaula kalimatul fasli Allah ce idan ba dun kalma ta rarrabewa ba ma'ana ba dun tsayuwa da za a yi a yi hukunci a ranar alkiyama ba ba don Allah ya jinkirta hukunci mabayi ya ce sai ranar alkiyama ba la kubiya bainakum Allah ce wallahi da an yi hukunci a tsakanin amma Allah ya ce ya bar komai sai an haɗu a ranar alkiyama amin sai tsakaninka da makwabcinka ka ci ku ɗaya الله يتبقى سمياكم إن شاء الله أدو أرانا الأنسيان كافر تهمش قتلية ما ينجر الله يتبقى أدو أرانا الأنسيان لا أدو كبرا ولولا كلمة الفتح إن بعد كلمة ترر بيوار معنى إذن بعد الله يا جباتر ده كلمة سيوا أخيرانا ده زي رر بيوار أكان كفيا da ƙarya ba ma'ana in ba tun ranar alkiyama ba la qudiya bainahum Allah ya da a duniya an yi hukunci a tsakanin amma duk abin da kaga dama kai Allah ya za a je a farke a ranar alkiyama wa inna zalimina lahum azabun alim Allah ya tabbas azabumai suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama Allah ya tsare ni tara zalimina mushfiqina mimma kasabu Allah ya ce a wannan rana za ka ga azzalumai na suna firkice suna razane ma kasabu daga ayyukan da suka aikata Allah ya ce wa huwa waqi'un umbihim kuma abin dole sai ya sauka kan sun aikata tara na, min ma kasabu Allah ya ce za ka ga azzalumai suna firkice suna razane daga abin da suka aikata wa huwa waqi'un bihim Allah ya kuma wannan abin zai tabbata akan zai tabbata akan kasan idan aka zo aka ajiye tafai, kowa aka ajiye ne duk abin da muke yi na ana rubuta duk abin da muke yi ana rubuta wallahi in baka iya kirga adadin karan sigarin da ka sha ba wallahi yana rubuta maganin wannan abin kawai tuba ba ka san cewa ake ai ba su aya da tarihin kama ku to ai da ke lafiya in ma da ayan in ma ba ayan ai da ake kai saba saba haba sai an zama tsara ka ga uban ka yana in kayan arziki ne ka ga limamin ka yana wani mutum ne da za ka ɗaga hannu ka nuna shi a matsayin mutumin kirki da yake shi kai ko ba aya ya kamata ka shi Bari ƙirya ne ayoyi ma, ayoyi ma, ayoyi. الله يكفي ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يرى منهم أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا لهذا الكتاب لا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يكفي ويوم نسير الجبال الله يكفي أرانا الغزام تسير بدوك إن شاء الله لا أنكب باب سوبر وترى الأرض بارزة بارزة بمعنى ظاهرة لا يذكرها شيء zaka duniya uku ba abin da ya masa rumfa daga nan in ka daga kai iya inda idon ka zai kai babu tudu ba ku kalli wa sharnahu Allah ce za mu tara bayi baki daya falam nugadir minhum amadan Allah ce ba za mu bar ko daya a ce wai bai zo ba Allah ce kowa ya zo kowa ya wa uridu ala rabbika saffan za a bijirar da bayi gaba ga ka cikin san mutum wani irin sahu za a buga a ranar alkiyama abdullahi dan abbas babu wani daya a filin alkiyama da shi sai kai tsakiyar jirka sun ka gan tun daga na farko har na karshe mutane da aljanu dabbobinku duka suna bin amma ba wani mutum ɗaya da wai sai ka leka ka gan shi shi ne ma'anar yau mahun ba da su yau Allah ya ce kowa ga shi nan ƙudolo ba da haka littafin za a shiga a kira wani wani kowa da sunansa a cikin littafin wani wani idan irin mai sunanka kun kai miliyan hamsin yadda za a yi ta'arifin sunan kai sai ka gane kai ake kira to kuma sai ka fito daga cikin taron sai ka zo ka tsaya a farfajiyar alkiya kafin a fara maka tambayoyin ma minkum min rajulin illa wasa yukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu kowa sai ya magana kowa sai ya yi magana ma min rajul annabi yace babu wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu fa sai ubangijinsa zai yi magana da shi laysa bainahu wa bainahu turjuman ba wani ɗan tarjama tsakanin sa da ubangiji shine ma'anar sa nafrugu lakum ayyuha sakalan to mutum zai yi biki, idan kuma mutum ya fito ya zo ya tsaya ya'yanka na kallon ka jikokinka na kanka wani jikinka an haife shi ne bayan mutuwanka da shekara dubu amma sai gane wannan shi ne ma'aikin, ma'aikin, ma'aikin, ma'aikin. duka kiyama kowa na irin a daidai wajen Allah yakan in kayar da mutum kan rubutun da ke cikin littafin tun da shi ne damuwa ba ka ganin idan ana ba da takardun jarabawa misali kun yi lissafi an zo ana raba kowa shi haka kake ta haka kake ta kafin ya shigo musu ka ne ne ne wa a ala ka safa Allah sai ce laqad muna, kama khalaqnakum awwala marra Allah sai ce ga kun dawo gare ni kamar yadda muka halitta ku a karon farko yadda kaga ka zo duniya tunkur aka da koma bal da amtu Allah na ala lakum mu'ida. Allah ce ba ku yi zaton ba a zo ai wannan taron wa wudi al-kitab sai a zo a ajiye likitan bayi wa wudi al-kitab tara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi Allah yace sai ka ga musulmai na wataral mujrimina mushfiqina mimma fihi Allah yace sai ka ga musulmai suna firtice suna razane da abin da suka hango a cikin littafi jama'a mun gani kamar musulmi yana tsaye littafin na ajiye daga can zai kyallara sai ya ga wani rubutu sai ya ka a cikin mala'ikan ya rubuta ranar kaza ga watan kaza ka yi zina ko ka yi ka fatarar mujirmi na mushfiki na mimmafi Allah ce za ka ga musulmai suna razane suna firgite da abin da suka gani a cikin littafi wai kulu na suna cewa ya wai latana ya nadamar mu ya kai kanmu ma li hadar kitab me ce ga wannan littafi ma'ana wannan wani irin littafi ne la yughadiru sakiratan wala kabiratan ay la yatruku sakiratan wala kabiratan illa ahsaha karami da babba duka gashi a littafi ai da ma Allah ya ce wa yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa rasuluhu Allah ya ce ina rike da abun su kuma sun manta yanzu wani zalincin da kai in a can secondary school ne ka manta wallahi malam idan biyo kake ma wani ban aro ya ba ka manta ka sa a wanka ka tafi da shi wallahi za ka biya kira na tafiya ba sai in ya ce ya amma wai don ka manta shi ma ya manta wallahi za ka dawo mishi da biyan da a tunnar hukuka ila ahaliha yau mai kiyama annabi ya za a dawo da hakoki kuma tura na tafiya ba ba mutum ya shirya cuta ya cuce ka ba ka ya faɗi ya ɗauka ya yi amfani da shi ba ta ƙa'idar shari'a ba wallahi sai ya biya ranar alfiya ana balle wadda don ka ga gani sun sa ka cuce shi ka san wani idan ake zo ya waya ne ganin shi mai gidan bai san kan abin ba shi zai sa ya cuce shi idan an ce ya zo ya buga kwano ganin mai gidan bai san lissafin abun ba shi zai sa cuce shi idan an ba shi gyaran mota ko mashin saboda ganin mai mashin ko mai motar bai san lissafin kayan ba shi zai sa cuce shi Allah ku akbar azulmu zulmatu ne ya qiyamah idan abun naira dubu ne kace mishi dubu da naira hamsin wallahi hamsin sai ka biya ta nan da bai zan mutane wani daga inda ka gyara mishi motan in ya tafi ba za su sake haɗuwa ba sai ranar alkiya ba wani in ka gyara mishi mashin din haka ne wani daga Legas ya taso daga Kano ya taso motar sai ta ɓaci a Bauchi aka kira ka idan aka gyara motar in ya bar Bauchi kai ba za ka sake haɗuwa da shi ba sai ranar wannan taro me amfanin ka cuce shi tarar zalimina mushfikina mimma fihi Allah yake zaka ga azzalumai a razane a firgice daga abun da ke cikin mimma kasabu daga abin da suka aikata wa huwa wasi'un bi Allah yake kuma wannan abun zai tabbata a kan wallazina amanu wa amilu salihat amma waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyuka na kwarai fi rawdatil jannat Allah ya suna cikin dausayoyin aljanna Allah ya sa muna ciki suna cikin dausayi dausayi dausayi irin na sun yi imani sun yi aiki na wasu lahum ma ya shafuna inda rabbi suna da duk abin da suke so a wajen ubangijin duk abin da suke buri suke fatansa Allah ya ba su zalika huwa al-fadlu al-kabir Allah ya ce wannan shine falala mai girma mutum ya dace da wannan rubutun في ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا Allah ya ce, Zalikan labi yi bashirun lafi ibadakun labi na Amanu wa amilu salihat. Allah ya ce, Wancananka wannan rauzatun jannatin. Allah ya ce, Zalikan labi yi bashirun lafi ibadakun. Shi ne abin da Allah ke bishara da bayan ka da shi. Ba an ce, Wallabi na Amanu wa amilu salihat fi rauzatul jannat ba? waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai suna cikin tausayoyin aljanna Allah ya ce zalika alladhi yubashshiru Allah ibadahu alladhina amanu wa amilu salihat wannan shine abinda Allah ke bishara da shi mabayinsa waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai qul Allah ya ce ka gaya musu la as'alukum alayhi ajran ba zan roƙe ku wani lada akan kiran ku da nake zuwa ga Allah ba illa al-mawaddata في القربة فأتيت أونا دكارا أتكلمني جمل في التكنر جم كان زكا دفتي التكنر الله يتكلمون كارا كودين كتا جماعة مستعيدة قبل جا دعوار من ذلك الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا يتشجع أمك كي كاسي بيوحا أدنك دخوة أمك هنا دكتير نبي المسلمين سيدنا عمنا sai ina hamza mafarauci ne ya yakan tafi farauta ya zai ya kwana uku hudu biyar sati a jeji kafin ya dawo a lokacin yana daga cikin wanda suka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamba kowa ya haɗu da shi da yana da haka za a iya ɗauko mutafa a zuwa zuwa shi duk maka ba mai cewa da wata rana abu jahali annabi na zaune ya je ya ɗauko wani ƙaton dutse ta bayansa ya zo ya daka ma annabi a jini sai da ya bi ta cikin izari da wani annabi yana A akwai wata mata gidanta na gefen ɗakin ka'aba a kan dutse ita ta ga daidai lokacin da abu ya faru kuma ta gidanta sai ina hamza yake zuwa yanzu da ta ga abin da aka ma annabi an kalin ta ke tashi sai ta zo ta zauna a bakin kofar gidan sai ina an ya gama kwanakin yana dawowa ya kullo ta kofar gidan sai same ta ta ce mishi ka tsaya an ta ce yanzu tsakanin ku da Allah kuma kun yi wa Muhammadu zumunci ta ce yanzu duk wanda ke so ya walakanta shi duk wanda ke so ya ci mutuncinsa babu wata kara ba komai yanzu irin zaman da kuka yi da mahaifinsa kenan yanzu irin walakancin da ake miki kuna ƴan uwan ubansa a dinga miki wannan cin sinkafin in addinin ku ba ɗaya ba babu zumunci tsakanin ku da shi wannan abun sai ya soki sai na hamza naman da ya kamo din sai ya waka sai ya ɗauki kwarin sandan da ake harbin sai ya rike sai shiga maka yana yawo yana neman abu jahal ya je samu matsiyaci ya tara mutane yana musu bayanai sai ina har da ya je dube shi ya sauka mishi bakar sai da ya tsaka mishi kan ya ce mishi dan me zaka ya ce dan me da ke shi bayan addinin mu daya Allah sai ya kishi ya sa ya furta magana ba a lokacin ya musulunta sai musulunci ya daura a Kul Allah yake ka ce musu, La alukum alaihi ba zan tambaye ku lada akan kiran ku da nake zuwa ga Allah ba. Illa al-mawaddata fil qurba yake akalla ku nuna mun kauna kara na ƴan uwantaka da zumunci. Yadda kowa za a bar shi a Makka yayi abin da yake so, ni ma ku bar ni da awata. Wa man yakasari na nazillahu biha ustara Allah ke duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki na nagartaccen aiki Allah ya ce na filla ya husnan za mu ƙara mishi mai kyau a kan aikin da ya aikata wannan kuma rahama ce ta Allah in ka aikata aikin alkhairi mafi karancin ninka maka da za a yi ninki goma idan ka aikata rashin kirki rashin kirkin kuma kwaya ɗayan nan haka da a bar maka yanka shi ba a ninka jama'a mun fahimta idan ka aikata alkhairi idan azumi kai in an tashi baka ladan ladan azumi goma da a baka idan sadaka kai ta dukiya ita mafi karancin abin da za a baka lada ɗari bakwai ninki ɗari bakwai zuwa ninki sama amma idan kai karya karyan ka tsayin nan ita za a rubuta ai shi yasa wuta Allah ya ba ne shiga sai matsiyaci na ƙarshe Allah ya ce la yaslaha wuta ba mai shiganta illal ashka ismu tabbil sai matsiyaci na ƙarshe to dai aikin kirki a ninka goma na tsiya a bar shi a ɗaya kuma wannan yirin jari kaga ai matsiyaci ne na ƙarshe Allah ya ce la yaslaha illal ashka. Allah ya samu da haka musulunci malam ko zakar dukiya daga yin zakka zakar dukiya yanzu kaddara awaki akuya ko mutum bai bada zakka awaki sai sun kai arba'in ba ka ba da ɗaya arba'in tukunan ka ba da ɗaya amma a kan ɗayan wani zai shiga wuta kaga ai mafiya shi ne na ƙarshe arba'in kan ai ko ba zakka za ka yanka ɗaya ka sai a zo a yi wajima الله يستمر الله يدري ومن يتكرف حسنة نقول له فيها حسنا بقوات بأيكة أيتي الكيري الله يتزام كارا من شو أكن أيتي الكيري إن الله كفور شكور اللي ألا بيوم جافراني Allah kuma mai godiya ne wa bayi akan ayyukan sa ma'ana Allah na yaba wadda suka yi abin yaba Allah ya samu cikin su sai idan Allah ya kai Allah ya mu Allah kuma Thank you.